ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا kuma ya kai wannan manzo ka tunatar da su ranar alkiyama yayin da Allah zai ce ma waɗanda suka yi masa shirka a duniya ku kira abokan tarayyar da kuka riya cewa abokan tarayya ta ne ko sa taimaka maku sai su kira su amma ba za su amsa kiransu ba kuma ba za su taimake su ba sai muka sanya waɗanda ake bauta mawa da waɗanda suka bauta musu a wurin halaka guda ɗaya shine wutar jahannama.